بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلم الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط عزيز حميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبدونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكركم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم نعم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد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 وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiya ga Allahu subhanahu ta'ala mai kowa ko mai komin wanda ya kaddara yiwon haduwanmu a wannan rana na ashirin da hudu ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin Allah a fada mai martaba sarki na garin juwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa lafiya gafarta wa iyayensa mu ma gaba ɗaya mu da ku Allah da yake sarki ya sanya albarka a rayuwa mu gaba ɗaya a ƴan uwa idan ba a manta ba muna cikin sautul bakara alhamdulillah jiya ɗaya daga cikin malumin mu da ya mu muna masa fata alkhairi Allah ya saka masa alkhairi Allah kuma ya kara bunkasa masa basira da arziki da kwanciyar hankali a kamar yadda aka sani cewa mana cikin wannan sura suratul baqara za mu dora daga inda muka tsaya Allah ya ce inna ladina بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل, ما أنزل الله من الكتاب للي وتندى yaktumuna suke boye ma anzalallahu abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar min alkitabi na hukunce hukuncin littafi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar shine malam mai kutubi yake cewa ya'ani abun nufi ulama ul yahud sune malaman yahudawa katamu ma anzalallahu fi tawra sun boye abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a cikin at-taura من صفات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نرجى صفات النبي محمد إرادة أمين الله ثبت أجريشي وصحة رسالته لكما إنجنتم ساقوان دا أني محمد يزورشي ومعنى أنزل شين أبن دا الله سبحانه وتعالى أنزل أكا سوكا نعم سي سكي كي سبينا أبن دا Allah subhanahu ta'ala ya saukar labari da ya zo musu suka ɓoye mai suka yi wa ya yashtaru na bihi samanan ƙalila, abinda suke yi shine a maimakon ma su bari sun ɓoye sai suka ci gaba da wani ɗabi'a mara kyau wannan abun ya sharu na bihi samanan ƙalila sai suna ɓoyewa don wata manufa da ɗan wani abin da za su samu sau idan suka bayyanar da manzanci maza Allah kaso su za ta wace sai Allah ya ce ula'ika kaga irin wa'annan mutane wa'annan lalatattun da suke yi nan ba ya akulu na fi wani himmin na hmm. Allah ya ce da suke ci a tumbin su wuta ne hmm. wala Muhammadu Allah Allah mata Allah ya ce ba zai kalli su ba zai magana da su ba Allah subhanahu Ta'ala. sifar Allah yana magana ma'ana abin da yake aka san shi Allah ya kore makansa ne Allah ya kore makansa rashin magana kamar a samun da malai ya ba ku jiya idan Allah ya zo da sifa kan abu abu da Allah ya zankara to sai ka ɗauki kishiyan wannan din Allah yana kaza to aka sinsa kaza Allah ya kore makansa kenan nan. الله يا ايها الناس انتم الفقراء يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله Allah هو الغني الحميد. gabata da talauci Allah yana kore makansa me bai da bukata kenan ko a wurin ku ku ne bukata da saboda ku dauki wannan ka'idan da malaki ta nuna muku jiya abu ne mai sauki ta nuna muku wani sirri amma wasu ku sai su jefa tunanin su saboda waya na hannunku wata sa hijabi ta sa mp3 tana jikidi tana tana haddace wakan wannan mutum mai sunan mutumin nan waye wani banda ai ai rara wannan sananne ne a kowane musa zango ko a sanar shina yin waka yana rawa haka adamu zango ko wani o oh, adamu na kallo ke wai adamu zango ni na san na ce ko musa zango ne yana waka yana za ka mata sai su sa yan sai su sa hijabi kiri ba su ke ba kuma a makaranta a makaranta shi sa ka'idan ma university idan za a aka shiga exam hall za a exam sai mun bincike muna bincika masu sa hijabi da hankali bai kwanta da shi ba akwai yaran kirki mun san su amma da ta sa hijabi ita ba ta saba sawa ba to ka bincike ta da irin gashin nan da mata suke sa wannan kira gashi ake sai ka ga wani abu da yawa ciki to saboda haka in ka gama shi ana ba da zarta matsayin runa ne to wallahi kan ta ba aure wani abu ne take yi saboda haka Allah subhanahu Ta'ala ya ce Allah ya kore makansa ya ce ku ne fakirai ce ya kore makansa kenan Allah fakirai bane da saboda haka Allah yake sarki ce abunda suke ci a tumbin su wuta ne wala yukallimuhum Allah Allah yana magana hmm. Allah ba zai magana da su ba yawmal qiyamati a ranar alqiyama to yaya Allah yake magana irin namu sai ka ce baka sani ba ka gama imam malik ya ce mm, mm, baka sani ba Allah ya daidaita a sama ya yi daidaita ce mm, mm, istiwa'uhu ma'alum daidaituwan Allah a sama sananne ne kowa ya Allah ya faɗa fal imanu bihi wajib imani da shi wajibi ne lakin na su'ala anhu bid'a tambaya akai kuma bid'a ne don ta ba sa yi amanna kawai da Allah ya faɗi magana amanna kawai kawai abin da suke faɗa kenan amanna kullun min inda rabbi shi kenan magana ga kare to saboda haka Allah ba zai magana da su ba a ranar alkiyama wala yuzakkihim Allah ko ba zai tsarkar da su ba walahum azabun alim suna da azaba alimun mai tsanani Allah ya kiyaye ta wulakan shi kenan sai Allah ya ce mai أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار الله يجيب أولئك قالوا إن متاني تسوني الذين اشتروا الضلالة بالهدى سنة وأن سكة كنزة بتاعه suka canza gaskiya suka karbo fata mala ya ce ula'ikan lazina shtawo dalalata bil huda wal azaba bil marka suka ba da gafara aka masu azaba sai mala ya ce zance irin wannan walamma kana al azabu tabi'an lil dalal ai azaba yana biyo baya fata ne hmm. <clears throat> wa kanat fil marka kuma tabi'atun lil huda shi kuma gafara yana biyo baya fata ne hmm. shiriwa ne ka bata sai ake to yi su gafari sai kuma ka shiryu to shi kenan yanzu wannan mutanen sun canza bata da gaskiya sai aka ba su suka ba da gaskiya sai aka ba su bata suka ba da gafara sai aka ba su azaba Allah ce fama asbarhum alanna irin wanda za ka yi mamaki hakurin sa cikin wuta hmm. a za ka yi mamaki irin wannan cikin wuta akwai mamaki mutum daga ya san gaskiya ma ya bana ba shi fata to Allah ya kiyaye na'am ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد بيجي ذلك بهم mun wannan azaba da kuma ka yi mamakin irin wannan mutane sai ce bi annallaha domin shi Allah subhanahu wataala nazzala nazzalar kitaba Allah shi ne wanda ya saukar da littafinsa ya'ani al-Qur'an fi hada al-mawdu bil haqq ay bis sidqi wa qila bil hujja Allah ne ya saukar da al-Qur'ani bil haqq da gaskiya da hujja a ciki duk abin da kake nema na hujja zaka samu a cikin al-Qur'ani kalubale tun ba yau ba dan bid'a in yazo da bid'a zai ce kawo hujja kawai ina Allah yayi ina Allah ya faɗa ina annabi yace lokacin da yahuda su da awan banza da awan da take alkaziba mara amfani yahuda sun yi da'awa mara amfani suka ce ba mai shigan aljanna sai su Allah mai ce kul hatu qalu lan yadkhula aljannata illa man كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا بطلانكم إن كنتم صادقين وبيجي سبحانه وتعالى وتعالى هودا سكيد أواه أولا زي تقاجرها سيسو وقال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا إن بقى بيهودي كوبا نصارا كوانا إذا أوانشي Allah ya ce wannan fa wani burin ce ta banza mara amfani kul hatu burhanakum ku kawo hujjanku ku zo da hujja ku kawo hujja in babu hujja hayayya ne kawai wallahi na'am kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujja a wurin kuma yake ku zo da hujja fatuha ku karanta ta kowa ya ji ta ka ce kaza dalili ne to karanta wurin kaza ba a yi karanta wurin kawai ya fi sauki addini Allah ne shar'anta ba wani bane ya shar'anta ne saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa mun musu azaba ne bi Allah domin Allah ne sauka da littafinsa da gaskiya da hujja a ciki amma wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi wa'anda suke musu dangane da abin da ya shafi abin da Allah ya saukar ya ne a taura a cikin littafin suna taura suna mutu suka ƙi su bayyanar da hujja da Allah ya tabbatar kuma suka gani Allah ya ce lafi shiqaqin ba'idin su kan suna cikin sabani mai nisa ma'ana suna cikin rashin fahimta dangane da wannan abin da suke kai kuma za su ci gaba da zama a haka tun da sun saki Allah a wayansu kuma gaulu suke cewa lallai waɗanda واختلفوا فيها al-muradu al-qur'an al-karim na'am sune masu musu da alkur'ani mai girma da suka yi sabani wallazi na talafu su ne kuffar quraish kamar da malam ya kurturi fara yace ya kulu ba'dhum wayan su a cikin kafiran quraishawa suke cewa huwa sihir wannan ma qur'ani sihiri ne wa ba'dhum yaqul asatirul awwalin wani bangare suke cewa a wannan tazo na mutanen farko ne وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا suke cewa rubutu wani kawai ke shi ta ke rubutawa wani zuwa ce a wannan satin agwale labarin da ne muftara ila gairi zalik kirkira ne kawai kirkira ne kawai to saboda haka Allah ya ce duk wanda suka saki gaskiya to ba za su gushe ba suna cikin sabani wannan ka'ida ce idan kuka saki gaskiya kuka yin abu domin Allah sa barka da dabara ka ka daga shigan damuwa ce kullum ga rigin jimu ce amma a kama gaskiya sai zo muku alkali wannan shi abin da Allah subhanahu wataala ya dora duniya kai kai ubangiji subhanahu wataala yana fada a cikin sautin nisa يجي سوى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنافحتم في شيء فرد إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَإِنَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَكْتِوَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا قُوَّةً لَّسَكَيْ إِيمَانِي أَطِيعُوا اللَّهَ ku yi da'a ku yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ati'ur rasul ku yi biyayya ku yi da'a ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ulil amri minkum da jagororin da suke dora ku akan addini su ne jagorori wasu ke dora ku akan gaskiya yace fa in tanaza'atin fi shay'in idan kuka yi sabani cikin wani al'amari farduhu ila Allah wa rasul kuma da shi zuwa ga Allah neman hujja kenan ina Allah ya ce kaza ina annabi ya faɗa kawai shi kenan ba matsala ba ai raba gardama kenan ina Allah ya ce ina annabi ya faɗa amma ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir fa dai sai fa kun yarda kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar lahira to shi za ku iya amincewa da wannan dokar da aka ba na'am yake zalika khairun wa wannan shine yafi muku alheri kuma shi kyawun ma'ana wanda yake dauke da shi saboda haka al-imam ibn al-qayyim yake cewa a rayuwa in zana rayi in kun ɗiba rigima a gaban annabi kamar da aka ɗiba rigima dangane da waya wanda ya ce maliki yau mai biyin wanda ya ce maliki yau mai biyin sai sabon sai gaban manzala ya ce ikra an ta maliki yau mai biyin ya kaza unzila ikra an maliki yau mai biyin unzila haka ba shi ba shi yaro ba an saka da kuranin haka an sauka na biyu ba ke. an diba rigima tsakanin abdullahi dan umar da shi da sahabi abu hurairah na'am ya kusa duk sahabai kaf ba wanda ya kai shi kwakwalwar sanin hadisa ne gaba ɗaya ya ga kowa har da kari abu ya faɗi hadisi cewa mazalla ya wanda ya rasu bayan kayi wanka ta ayin sallah da kai karka shi zuwa makabarta sai faɗo wani gwaggwaban lada mai yawa ba na wasa ya faɗi lada mai yawa ba na wasa za a ba da kira ya ce in kuma karar je makabarta za a ninka maka kira su duwatsun nan na can garin madina na wurin madadin din nan tattaro su kaf za a ninka maka irin su da wa ba na wasa ya ce kai za za ka faɗa haka yi ma za ka da hada ai na sami ta hada ya ce a zagar rasulullah ina kai zan da ya wurin annabi ne ba kai na jiza na sa a wannan ra'ayin kan na'am ana khalafta hada ra'ayi sai sa sa muna yin sallan gawa abdullahi ɗan mai na rubutu ne da wani abu haka sai yadda abu shi kuma ya burera me zai faru kawai sai ba ɗiba kiwon sai gidan manzon Allah ba manzon Allah na Aisha tana window ne don ita mata daga cikin matan da suke da sanin hadisi tana window ne ta aka kwankwasa aka nemi izini aka ce ran ki dade jagora a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusa ita ɗaya ne manzon Allah ya aure ta budurwa ko ba ka ba domin aure da manzalla ba aure ta aure ne na taimaki ke na tusayawa da zuwa don wata ta ta ce ya rasu lalla ina da shi kuma na da yara ya ce matsala ne mai sauki ƴaƴan ki ƴaƴan mu ne wajen su Allah ba zai rama na wanda zamu kuma kishi za mu roƙi Allah ya yayi Su ka yi ka rika faɗa da matanka akan kishi a'a kai addu'a Allah ya shirye masa bakin kishi kisa da cewa Allah ya ce mata bakin kishi kusan kishi wani abu ne mai kyau kusan a ka'ida ko namiji ne ga matan shi na shashen shirme baya damuwa to dan wuta ne fa da yusi kina bai fada da yusi la yashtafu ya amsa baya kishi ne kaishin aljanna man da yusi ya Allah allazi yukirru su'a ila ahli wanda ke ganin barna ga iyalansa kuma yana tabbatar da ita akan haka baya cewa komai wani dan wuce ne don a nuna maka al'amarin mata akwai fa hadisi idan mutum ya leƙa maka gida wani leƙa gidan kai ga matar ka samu rino kusan rino da ake gasa nama da shin nan wani karfe sai ka fasa idon kana fasa kwaya sa ka fasa banza ba komin me yasa leƙa maka mata me yasa ka mishi Allah ya isa ka sake fasa ido ka fasa iska sa haka al'amarin sai a hankali A al'amarin sai a hankali saboda ka Allah su mata lafi kuna yin sabari a koma ga manzan Allah su lalai sani manzan Allah kuma sai fiye ce aisha sai ta ce musu annabi ya faɗi hadisin abdullahi ɗaumar sai ce Allah wa kamar ya murasa hadisai da dama Hmm. sai annabi ya fara sai rabu hore da ce akwai buhu da yawa akwai buhu buhu na hadisai wanda ba sabo su ba da zai bure to akwai rikici ya yi shiru akwai to saboda haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa ba za su bushe ba suna cikin sabani idan suka tafi Allah Ba ka ana yin sabani a koma nasi a dawa hadisi a koma maganganun sahabbai na'am domin ne ilimi al-ilmu qala wa qala rasuluhu wa qala sahabatu laysa bitabun domin su ne ulul rifat sun fi kowa ilimi kuma al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma shi siwa zaka wa wasu wasu shayatin ilimi ne Allah ya ce annabi ya ce in ba wannan wato iblis no sai Allah ya ce laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinna al-birra man amana billah ولكن البطل من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله سبحانه وتعالى يتشوى ليس البر akwai eh, saɓani sosai wurin sassa wannan kalma kamar da malam kurtubi ke faɗa amma kawai dai za mu ɗauka laisa albirra domin shi kalma albirru shine aiki nagartaccen aiki aiki ta gari aljanna na kira shi albirru لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم wannan kalmar albirru a nan yana ɗaukar aljanna ne ba za ka taɓa samun sakamakon gidan aljanna ba sai kin ciyar da dukiyar ki da su idan kina son ki kyauta ki ba wata zani ko na so a ki je ki duba akwatin ki first class ki dauka ki ba ta sannan wani abu wanda muke kuskurewa idan za ka ciyar da dukiya ka daina kallon tsoron talauci wasu ka zama ka barazana ciyar ka Allah zai ninka maka wallahi shi ne ga'ida domin fa'amma man a da Allah ya faɗan nan فأما من أحقى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأقول wanda ya ba da kyauta ya ba da haƙƙin Allah kuma ya takawa bai bari bid'a bai bari tashi shi ba kuma saddaka bil husna ya gaskata wannan labarin da aka fara cewa Allah ya ce zai ba da sakamako mai kyau ko ya gaskata kalmar shahada duk wanda ka fara Allah ce fasalli yasiruhu da sannu duk wani fitina Allah ce za mu dan sauƙaƙa masa sauƙi ya samu sauƙi a rayuwarsa shi kenan to saboda kun kunga. ba za ki samu lada ba ba za ki samu aljanna ba sai ki ce da dukiya da kika samu to a nan albirru shi kuma sai mu ce laisal birra an tuwallu مالك يتوى ليس البر اختلف من المراد بهذه بهذا الكتاب فقال كتادا وان مالك ذا كتادا يتوى ذكر لنا أن رجل سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن البر وني أتنبي من ذا الله دنجل مي البر فأنزل الله هذه الآية سألا يسوكر دوانا آية سوى ذاك albirru a rai ce laisa albirra an tuwallo wujuhakum qibala al-mashriqi wal ba wai don ka kalli yamma shari'a ya da umarni a kalli mai zama wurin ibada haka zaka ja ka dawo al-qibla karka waye gari don ka kalli wannan kace to shi kenan wannan ka shi shine biyayya ga Allah subhanahu wataala a'a wasu na fassara cewa sallah da kake yi ba wai sallah da kake shine biyayya da Allah subhanahu wataala ba a ababa da yawa ne yake addu'a yaje kai zaman towa mai ba Allah da dame dame dame ba birru bane bai takaita ba domin me ajiyar da fuskan kun fuskanto almashirik inda rana ke fitowa wal maghrib ko inda rana ke faduwa walakin albirra biyayya ga Allah subhanahu wata'ala na daya man amana billah akwai imani da Allah wal yawmil akhir akwai kuma imani ranar lahira wal mala'ika akwai imani da mala'iku wal kitabi akwai imani da littafin da Allah ya sauke shi da alqur'ani wan nabiyyin akwai imani da annabawa Allah subhanahu wata'ala wa atal mala ala hubbihi sannan kuma biyayya ga Allah ka daure ka dau dukiyarka ka ciyar shi a bisa kana so hmm. dukiyar kuma ya tafi da wil kurba dangi abokanan zumunta asir kana da kudi wa ya kamata ka fara kula da su kaga siblings ɗinka taimaka mai once you have money go and assist your parents your mother your father, your sibling, brothers and sisters, your neighbor, kowaye ma zai taimake Hata your friends kowaye ma da shi na akan and then elected you have ka ba shi domin Allah duk abin ciyar Allah zai nunnunka muku shi provided kawai zama domin Allah aka yi Allah ya ce ka ba da dukiya da ba da dukiya a bisa so kuma domin Allah zuwa ga dangi wali ya tama da marayu Allahu akbar kun ga marayu sun shiga ciki wal masakin da miskinai talakawa kenan wa sabili da ainihin wa wa sabili matafi wasa'ilina da wanda zai fuska ya tambaya mai tambaya wani lokaci ba su shiga matsala domin akwai mutumin da dole zai sa bude baki cewa ne taimaka mai saboda Allah Allah kaɗai san problem da yake da shi wato rikabi da kuma ka daure ka bada dukiyar a yantar da wuyan da ke bauta Ba yi ke wa kama salata kuma a da sallah irin da da bai koya hmm. wa ta zakata da kuma bayar da zakata والوفور بآهدهم إذا آهدوا da kuma cika alkawari da wanda suka kulla alkawari Shima ma ɗabi'a ce na gari saboda anan in cika alkawari bala'i wasu abirina da masu haƙuri filba'asari wabban ra'i wahin hmm. a cikin lokacin tsanani wadda da lokacin rashin lafiya sun yi haƙuri wahin albas da lokacin za a fi daji yaƙi sun yi haƙuri Allah ce yi kallazi na sadaku kaga nan su ne waɗanda suke da gaskiyan imani a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika humul muttaquna kuma wannan su masu takawa to wayannan abun ka ce ka kirga su ka zo da su na'am Allah ya ambaci yace kallon alkibla ko yamma ko gabas ai an yi sallah an kalli yamma aka ce ku juya ku dawo alƙibla kaga sallah ne kenan ba idan kana sallah shi zai zama kawai shi kenan tun da kana sallah sai mutum iska ke shi kone gana ba don kana kana sallah ba ka kenan ba sai ka hada da me imani da Allah hmm. da ranar lahira da yarda da mala'iku tafsilan wa ijmalan hmm. daidai gusu da kuma gaba ɗayan la ya ɗayan Allah na amarahu Allah ma ya wa da ma yu'marun ba sa saba wa Allah gaba yana sannan kuma wasu bayi ne mukramun masu girma bal ibadun mukramun la yasbiqunahu kuna qawli wa hum بأمرهم يعملون باب وانا أبن دسيه cin abinci. bayan Allah ne kawai bauta Allah sannan a ku? akwai kayan imanin da mala'ikan da Allah ya bashi kula da harkar arziki Ni fa'ilake irin ruwan sama da sauransu ka kai ruwa wuri kaza adadi kaza giran kaza za ba ke kefi giran kaza ba zuwa, adadi kaza kai ci abuja china ilimu, wuri kaza dage su ba za su samu ruwa ba adadi kaza zai diga dole kuma zai zarta da mala'ika ko mai zuwa kashe mutane da kai malakul mawud ba fa zara'ilu ba ويتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون don karka je ka dauko wani mutumin wani asunan da baka taba sani shi ba ba wani azra'ilu a cikin malaiku suna ne da aka samu a bible amma malakul maut haka Allah ya kira shi kuma haka Allah ya kira shi kun ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum shi ne da Allah ya dora masa sai ka yi da shi shi kan shi za ka mutu bai sani umuna ke ba shi za ka ce zai ɗauki ranka wani gari to ko da kana wani gari ne ba ruwan shi sai can ne zai tafi lokacin da ya zo fadin annabi suleiman ziyarar wani abu ya ga wani bawan allah da aka ce ta tako birnin sun ne ɗauki ransa sai ya gan shi kuma fadin suleiman can sai ka famu shi da mamaki to kuma allah ya ce gani zai zai ɗauka kuma kwata-kwata na je wasu lokuta ne kaɗan da ya tashi a wurin ya fita a gunshi sai wannan ba'an laifin cin annabin Allah na ga wannan da ya zuna ya kafa mi sai sai ai kaza kaza kaza ne sai ya tsorata sai to ka ba da izini ne zan je wuri kaza aka dauke shi a kai shi kuma inda Allah ya ce zina ya ja dauki ran shi shi ma malaka na maki to ya aka yi kuma zo ga shara tam na yi kuma sai ga shi ya tafi can din to haka inda zaka mutu sai a samu ka son tafiya wurin hmm. sai ka tafi da dauki ranka sai ka yi imani da wannan sannan ka yi imani da babban mala'ikan nan wanda a sama na mishi da'a mala'ika jibril ruhul amin ke wanda yake zuwa ya bi annabawa wanda ya ganganci ba daidai ba su suna annabi su ba ke kan amma ko sai da izinin Allah sai Allah ya ce ku ba ke sinan ne eh, shi ne ya tafi binin sadu la haula wala quwwata illa billah wato za a kifar da gari mala'ika ya mura ki tura wa idan ya sa fi sai daga ta kifar sai a shirya wurin sai ta fi a sai hudawa suka kawo shi buha suka sami manzon Allah ya lalla wani ne ke kawo maka wahayi wa ke kawo maka kaza waye kaza to wahayi ba ce mala'ika ji suka ci kai kai kai that's the problem hadith bin a ce mala'ika ni ka ilimi da mun yi imani da shi saboda shi yana zuwa da zaman lafiya amma babu mala'ika mugu wanda bai da tusa ya kawo mala'ika ne. to me muku shi ya da gari ka za yi kifa gari ba ku san cewa yan iska ne a gari mutanen da ba su aure in sun ga maza ma 'yan wasu baki sun hallashi baki suke yi da mala'iku suka shigo ta suka kawo ziyara wurin annabi Allah Ibrahim hmm. da su shige birnin sadu can wurin annabi Lut da suna bandu da juna ne suna zuwa ita kuma akwai lalataccen matan annabi lut in aka yi baki maza sai ta kunna wuta da rana sai haiki ta sama to an gane cewa akwai mazaje kira su kawai da amon sulwa da ne namiji da namiji suka shigo gidan fa su a tara shi harshe sai bai faru ya za ku kunyatar da ni a gaban baki na ce ai ka abin da muke ضيفي فلا تفضحون وإنما ضيفينا كانوا كنت تدني سوى تعي كاسا أولا مكيسو mala'ikun ba ta suka ce kuwa su za su ce kuwa kuri na ya a sha wani abin da akwai takai ke wani lokaci rawa ne akwai takai a ciki su ba za ka ba za su ai ba matsala shi kashi ya tsorata musu don mala'ikun sun zo lokacin billahi lafi tsoro ba ke jefa tun da kuka manzo Allah da mala'ika jiwa ya shigo kogo manzo Allah ya firkita ya fita ya rafta na kare shi yasa an kaga yaro a guje ya fita wani wuri to in kana da wayo karka shiga Kar karka shiga da akwai wani abu na wurin kai kuma ga abun gudu to ka gudu duk ruba da za ka yi ka bari sai ka tsallake sai ka cika baki ko ba haka ba yanzu wani abu fara na yan neware sai na daga sai ci aran makai ya ne to haka annaba suke yi annabi muhammad ya gudu ya kama laika jibril ya gudu annabi musa an ce sandan da ke hannun shi ɗan jefa ya jefa ya zama ciki ya karce a guje saboda haka annabi ibrahim ya gama laiku sun shigo ya tsorata annabi ya gama sun shigo ya ba su abinci sun ba hmm, mu ci ya ba su wannan sai fara tsoro suka ce karka ji tsoro mu bayi ne na Allah kuma manzanni ne na Allah subhanahu wataala mun zo ne zamu kai farmaki da yan iskancen da suke saduwa maza da maza saboda haka tattar yalan gana su bayi ku ji yanda ake kai farmaki kenan da lokacin asubahi waye shirya lokacin kuma lokacin mai dadin bacci shedan mai hana ka tafiya sallah inda zaka san shedan mugu ne ka gwada tashi da asuba karfe hudu ai kwata-kwata yan between awa daya zuwa wani abu ne za ka ji awa daya rabi za ka ji masalacin sallah sai ka ɗan ce to kai bari na ɗan kwanta kafin a kira walla in baka yana kalbi za ka ji kwata-kwata kawon baka yi bakin minti uku ba kana buɗe sai ya karfe shida ta ne iblis ya karfi mugu ne ba na sa shi sa mazalla ya ce kana tashi sa hannu a ruwa ka ta cancin ka ina ne ya kwanta maka yanzu zai maka siya haka annabi faɗa kuma ka tashi in ka ji ka sala ka ce bismillah ka tashi kai alaula to zai ce yana kuka amma kullum ne da haɗa fitina ya haɗa can a yi rigima na a yi haya haya ne ya fita a yi zage-zage a ce ya fita tafi wannan ya kashi wannan wannan ya yi wannan wannan haka yake duk da tara da rahu shi saboda shi mugu shi mugu ne ibn bai tsoron Allah saboda haka mala'ika suka ce da mika'ila shi zai kowa haida sun yi imani amma mala'ika jibril samun sai zai shi bai na kashe mutane ya ce su tashi jikin tana zuwa kar kowa ya juya baya haka birnin sa duk ne daga ta sama wala ya kifar da ita haka shi da wurin haka yalin ne kawai Allah yake fadon hadisi ya tabbata wa Allah ya addu'a ba ka ba wallahi farnan da Allah ya kifar da adawa samudawa mutanen nabi lut da duk kafiran farkon nan da su auna wallahi ba wanda ba a yi a Najeriya wallahi ba wanda ba a yi to ga yamin wani labari ne aka taba ce mace na saduwa da mace a baya ba sai a wannan lokacin ba yanzu an waye gari ba wani sai a facebook sai mace ta nemi wata cewa tana son kawa da ita sai ta shiga mutum daga lagos shi shiga jirgi ko ta biya mata kudin jirgi ta zo su haɗu a hotel kaza wai ita kawai tana son ta sa so ta je wai ta yi zina da ita ka duba lalacewa inda shi ke kawo wani tunani kuma na yi shatanci kai namiji ba ka samu namiji kana kusantar shi na mutum samu na mutum menene kuma a wurin to wani aƙida ce ta yi hudu aƙida ce don a kashe harkar aure sannan ga irin robot nan da suka yi yanzu ne ka ganin mace komi za ta yi za ka ji wai ka matan da wanda za ka yi aure ba sai ka saurara da haka jin kaje su sai connecting da wuta sai ta zo zama maka mace kuka kura balamban wani wani musifa ne duniya ya rikice amma ka Allah yake kallon na'am Allah subhanahu wataala ya mu dace saboda haka suka ce ba za su yi imani da manzon Allah ba da mala'ika Mika'il ne shi ne ke zuwa da zaman lafiya sai ka imani da wannan sannan kuma ga asrafil shi ne da Allah ya bashi zai hura kawo zai hura kaho da ya hura kaho kuma shi kenan kowa zai mutu ya sa sace wurawa kuma kowa sai dawo to su ma sai kayi imani da su sannan tafi ga littafi nan alkita alkur'ani sai da shi ne kitabul hidaya ko babu littafi kamar sa sannan kuma annabawa Allah su wata sai kayi imani da su kuma sai kayi da za ka iya ba da dukiyarka domin Allah kuma kana so wala hobbi yi kana so dangi za ku da su marayu miskinai matafiya da jari kai ne musu wanda zai iya tambaya neman wani maurinka za ka iya taimaka da dukiyarka a yantar da bawa da sallah bayan da zakka cika alkawari kai alkawari suka cika na yake cewa daga cikin sifan munafukai in sun yi magana ba sa cika alkawari akwai hadisin da yake ayatul munatul salam abin da ke nuna wani munafiki ne akwai su alamomi guda uku Iza kadaba ba iza wa'ada akhlafa in yi alkawari zai tafa iza hadasa ba in yi magana kuma yi a tubi na kanin aka amince mishi kuma ya yaudara ya zama mutunci ha'ili in yi fada kuma fajara ya yi fanjari wasu fadiri na sai kano mai haƙuri a lokacin tsanani hmm. bala'i ya same ka shi ne bu'us ba'as ya rashin lafiya kai hakuri wa hina albas lokacin da ake kuma da guje yaki sai yi hakuri idan ka yi wannan Allah yake ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun wannan suna da suka yi gaskiya suka kuma yarda da Allah su wa ta'ala kuma su ne bayan Allah masu gaba. Insha Allah za mu dakata a nan saboda yau juma'a ne na zama sun fara shigowa. abinda muka faɗa jiri Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure wannan ajizanci ne daga wajen mu a wajen ɗalibai ƙanana Allah madaukakin sarki gafarta mana akwai wani tambayar da ji aka bani aka ce zai duba Allah ya sani da ba ce madan agaji ya rike hannunsa ko ya sa littafi ne ni tun da muka fita na ba sai na taka dai ke ba amma inda akwai tambayar da in ko babu sai in mu zo da littafi dan gaskiya ban zugo ba sannan kuma alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh a mai tambaya ta farko ta ce akan sallama da liman yake ta ce kafin ta gama ta liman ya yi sallama to yi ta karasa za ta yi koko za ta tashi ta bi shi ne za ta bi kuma ban gane wani abu idan tana ta iya sai liman ya sallama ita ba ta gama ta iya ba to kuma ina ganin tarawih ne sai a tashi to tashi za ta tafi shi ita ma ta sallama a sai ta gama ai sallah ce kai ta iya sai ta gama sallama sai ta gama ta yi sai ta sallama sai tashi shi a tarawih ana yi ko gajiya ka yi halatta ka zauna ko ma baka ji banka son ka yi a zaune halatta ka zauna ka yi a zaune banka ba wani matsala a ciki sallar tarawih farali ne in ba ka da lafiya ne aka baka dama sai ka zauna ko kuma in limami yau ya zo masallaci kawai yi ya zo masallaci shi ya ji kawai a zaune zai sallah to kai baka da wuri sai kai maka ya sallah da cewa liman na zo na hukuna zai wannan ba dalili ba ne abinda manzo Allah sallallahu ya mutu a kai shine innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman ne aiko da shi idan qara'a fa ansitu in ya yi karatu ku yi shi in yi sallah a tsaye kuna tsaye idan sallah jalisan ko kudan fasallu eh, jirusar ajimai ko kudan ajimai sau da mazala ya taba yi sai ya zauna sai duka suna tsaye sai musu ishara su zauna da ya kare sai ce saura kiris ku yi kuskuri ku yi na mutanen farisa da rumawa suna zaune eh, menin nasu mutane suna tsaye bayan su to kaga wannan kuskure ne to aka tarawih kin gari kawai sai ke zama ki babu ne kuma sai ki ƙara sallama ki sai ki ta sai ki bi shi now tambaya ta biyu akan idan ka zo fita daga an cewa idan an zo fita da gawa na wai sai ana tattashi wai za a yi za a za a tattashi ne sai an wuce da gawan kafin a zauna malaman sai magana dangane da wannan hadisi ba wai bai inganta ya inganta amma kaman an shafe shi amma akwai magana da wasu malamai suke cewa in ba za ka bigawa gawa ba in an zo sai ka tashi sai ka masa addu'a in an shige in kuma za ka bi sai ka tashi ka bi tsawo eh, ka bi ayarin tafi amma ba za ka bi sai ka tashi ana shiga sai ka zauna amma da yawan malaman sun ce kamar hadisin an shafe masa hukunci ko da baka tashi babu laifi insha Allah ta'ala tambaya ta gaba cewa wata ce ta ji ciwon mara da wani adamu na al'ada yadda yake zuwa mana sai ta zuba ta sha ruwa ne ta fito sai da lokaci ta je wanka sai ta gane cewa ba fa al'ada sai ta gaya ba mai gidanta sai ce ganganci ne wajen ta yi fuskan a'a ba za ta yi fuskin ba saboda ta yi ala yakinin ne ko za ta biya wannan azumin ne Aisha shi azumi ko ka karya shi da gangar ka ci abinci ai ba su cin a kanta wanda ya ci abinci da gangar da rana ba nassi ne fiye su ci abin da ya zo cikin nassi ne wanda ya sadu da matan shi da rana shi na ke je biya azumi cikin ko ya ciyar ko kuma ya yantar yantarwa bai da shi ta ka ba shi zabin ciyarwa da kuma yin na mutane cikin zai ciyar amma wanda ya karya azumi da gangar inda ya da ganganci ne to wannan wasu malamai na ganin kamar kafir ya kafirsa saboda istiza'i ne da addini su ne a lahira aka kifa kansu ana fasa kan kwakwalwa na zuba manzo Allah ce mai wannan suka ce masu kare yanzu da zangarke kaga ya za ce kai cikin wasa kawai ne ya za ce kai wasa ke a bar kawai ka tafi a fasa kan a wuta inda ya koma ce sai wannan ala yaqinin ne saboda ta riga ta gina shi akan wani ya yaqininta sai ta biya wannan azumin kawai da ya su faru shi kya ba ganci ba ne an gane ko wallahu ala na'am wannan tambaya ta take menene hukuncin matan aure matan aure masu turare mace mai sa turare ana jin kamshin shi to yar wuta ne an gane yar wuta ne kuma an kwatanta da mazinaciya ne amma turaren mata shine wanda za ta sa sai wanda zai zo kusa da ita ne zai ji kamshi waye zai zo kusa da mace tsakanin da Allah mijinta mijinta ko za ka zo min kusa da mata na ne dan wallahi ko bakin ka san sai mu yi dabira sai kuma kama ka wallahi kulle to saboda haka mijinta ne zai zo kusa da ita sai ta sa turan da sai ya zo kusa da ita in ya ga dama daga gida da yin matan shi zata kama alarama mai mun tashi in ya ga dama sai ɓoye matan shi sai kai ta gida bai saba ba Allah ba ya yi suna kuma ya yi lo ko ba ka ba eh, eh, masha Allah kama ga mu ba a yi har wani ya zo ya cuce mu wani ba haushe ya ce wai in ka ga namiji na mace suna tafiya an ligafa ta malam hmm. wayan ka ga namiji na mace mata da miji suna tafiya wai a ƙasa wasu wallahi ba soyayya ne ba wai za su asibiti ne wani bai da lafiya ko kakan su a waje ba wai hira ne ba da so ba maganin sauro suka sa a ɗaki in ya gama sai shiga ɗakin su kwanta ka gani to kuma ka ta dun mu rika sa'a mana kuma haka na ke yi aiki ya obzabin ɗabi'un mu Allah ya samu dace na ana ta ce Allah Allah ya kara muku lafiya amin sha Allah menene fassarar sunan nafisa da kuma basira ya halatta mutum ya sa mp yana ba da ya sai mp yana ba da haya ana jin kiɗa a wajen biki to abin da ya shafi kalmar basir ka kalma ne daga tabbatu abin da yake hanga yake da basira ba ba ne wanda za a iya samu an gane ku haka ita ma nafisa nafis abin da yake mai tsada ai mai tsada ce ko mutum mai tsada in ta da shalu qur'ani ta da kima sai ga ana laya ko gina wurin neman izinin neman ta amma mai tsiwa ka gani ba za su ba saka mai tsada ke sannan kuma shi a ƙa'ida na suna al'asul fil asma suka ce latu Allah asali a suna bai zama mai illa sai abin da yake dauke da mummunan ma'ana kalma ta illa kamar da muka yi karatu muka ce lantana kaga daga ainihin lantana da firar kamar ba za su taba shiga aljanna ba ke su barratu da mazalla ya canza wanda akwai kuzuzutawa a ciki ka ga mutu ya sa wani kalamiti kaga bala'i ke abin sai dinga bin sa so haka duk wani abu amma ko irin sunayen mu na al'ada ta wajen daga cikin malumanmu eh, malawa bakar abdulsalam babban gwale ke ce irin sunan mu na al'ada irin su tanko su katako wanda ake sa na sunan rana litini don litini a samar asabe ita duk ba su ba illa ne ba matsala ciki amma suna wanda yake da ke da sharri ma'anarsa bala'i ne shi sai a daina amma wannan babu matsala sannan mai kasuwancin mp3 yana sa kide-kide na wake-wake wannan ba sai ke yadawa saboda wa shu'ara uwe tabi'un duk ma su ke kuskure ne na'am a ah, wannan mai tambaya ta ce mutum ne yake da mata ya mutu ya bar yara ƙanana ya bar gida guda ɗaya sai ake haya ake kula da yara da kudin to a cikin yaran sai tsaya ya ce sai a raba a bashi nasa kuma shi ma ba wani girma ya yi ba ko da an bashi ba ba zai iya kula da shi ba shi ne nake tambaya ya kamata a bashi ko kuma a bari ya tsara girma a ai qur'ani ya riga ya faɗa sai sun yi wayo sun mallaki hankalin ka sun isa aure domin ka bashi a wannan lokaci in ya girma yace baka bashi zaka biya shi da Allah riga ya ce kafin ba sai sun mallaki hankalin su kuma samu shaidu in ya matsa muku ku samu kannan baban shi ku gaya musu su za su yi magani an gane ko ta haka bari sai sun hankali kuma samu mutanen kirki su da musu dukiya wallahu ala na'am wannan take mana bawan addu'a wani ɗauki ɗani na ne ana bawan addu'a Allah mu dauke sarki sa a ga ganinki shi ma akwai wani bawan Allah ya shin jaraba shi ma yana baran addu'a Allah ya biya mana bukatunmu gaba ɗayan mu to wata mai tambaya na mata uku wai mutum ne yana da mata uku sai ya yaro ta hudu sai rukun suka haɗa kansu sai na hudun ita kuma sai ta ce ba ta yarda da ba ta da mijin ba za ta yarda da mijin ba na tsawon wata ɗaya sai shi mijin ya ce ba ta ba ta damu da abin da take yi ba ya ci gaba da zuwa wajenta muna ce ko tambaya ne ki ce ba ruwanki da shi sai mu ce ya ke ki ko ba ka ba ya je a ruwan da ruwan shi da ya za ta jefa mashi matsala kina gida na ƙungiyar zabarwa